albisirinku a ja zamanin jama'a talaka ya sami sarauta ya tara arziki ina mai tambaya ga asiri da magana a tautauna da shiri kowane sana'a da lokaci da haɗin kai da haɗin gwiwa ake hawan tsaunin arziki daga kwarin tatsuniya I come from a heritage that stretches like the wall of Zaria built on the backs of the local tribes of karewa gado ba iyaka ba karewa abokina give me your dream domin ba niya a gidan jiya mu ja baya mu hangi nesa kana da jari yaka ka hanga ihu heritage bank your timeless wealth partner